daga faɗin allah maɗaukakin sarki wa yutufu alaihim wildanun mukhalladun allah ya ce waɗannan samari na gidan aljanna wadda suke hidima wa 'yan aljanna wadda ake ce musu wildanun mukhalladun suna ɗawafi akan 'yan aljanna suna kaiwa suna komowa domin hidima wa in aljanna idza ra'aitahum Allah idan kaga waɗannan samari hasibitahum lu'lu'an mansura Allah ya ce zaka dauka lu'lu'u ne aka zuba a cikin gidan aljanna wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira idan ka hangi can gaba da inda suke ko ka hangi nesa a cikin gidan aljanna Allah ya ce ra'aita iman wa mulkan kabira za ka ga ni'imomi da mulki mai girma idan mutum ya dace da rahamar Allah ranar alkiyama ya dace da aljannar Allah to ya zama mai mulki mai mulki irin mulkin da wani mai mulki bai taba irin wannan mulkin a duniya ga mata na gidan aljanna ga wildanul mukalladun suna mishi hidima a gidan aljanna ga duk kuma abin da zai sarrafa a gidan aljanna an hore wannan abun ya yi mishi biyayya ka ga ai ba wani mai mulki a duniya da aka hore mai inuwa duk inda ya je inuwa ya bi shi ko duk inda ya je abincinsa ya bi shi ko abin shansa ya bi shi sai dan aljanna wa samma idan ka hangi can gaba ra'aita na'iman wa mulkan kabira sai ka ga ni'ima da mulki mai girma wannan sakamako ne na waɗanda suka tsaya suka bi Allah suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka fifita rayuwar lahira akan rayuwar duniyarsu asara da walakanci da ƙasƙanci da tasku ya tabbata akan wadda ya fifita rayuwar duniya akan lahirarsa ƙasƙanci da walaƙanci ya tabbata akan wadda ya fifita rayuwar duniyarsa akan lahirarsa Allah ya samu dace yau za mu tashi a farkon aya ta 21 Allah ya mana jagora ya samu dace da daidai بسم الله الرحمن الرحيم ce عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا الله يتي آليهم ثياب سندس خضر واستبرق Allah ya ce ya bayyana a jikinsu mene Allah ya ce siyamu sundusin tufa na alharini mai laushin san wa istabar da kuma mai kaurinsa dama ba walwali ba su kun fiha harir da harir za a yi musu kwalliya a gidan aljanna ba kun Allah ya ce ya bayyana a cikinsu sun fito a cikin cikakkiyar kwalliya fiyabu sun dusin tufa na alharini mai laushin kudurin kore wa istabraka da kuma mai kaurin Allah ce shi ma kore wa hullu a sabira min zahabin min fiddatin sannan an yi musu ado da kwalliya da mundaye warewari na azurfa wa saqahum rabbuhum sharaban tahura ubangiji ya shayar da su wani abin sha a gidan aljanna Allah ya ce abin sha mai tsarki daga lokacin da ma'abucin aljanna wanda ya dace da rahamar Allah ya dace da aljanna ya sha wannan abin shan to yana shan abin ya tafiyar da duk wani gilli da yake zuciyarsa haka kawai wani ya yi abi ya baka haushi zuciyarka ta dinga ta farfasa kulli da yake zuciya hasada da take zuciya wani mummunan nufi mutum na sha Allah ce wasu ɗakun rabbun sharaban tahura wannan abin sha mai tsarki to ya tafiyar da duk wani mummunan abu da yake cikin gangan jikin mutum to rayuwa kuma shi kenan daga farin ciki sai farin ciki ba bakin ciki ba bakin ciki daga farin ciki sai farin ciki ba bakin ciki ba bakin ciki aliyahun sun dusin khudurun wa istabra Allah ya ce yan aljanna sun fito a cikin wani kurran tufafi na alhari ne mai laushi da kuma mai kawai wa hullu asawira min fiddatin an musu kwalliya da awarwaro na azurfa sadakun rabbuhum sharaban ƙura ubangijinsu ya shayar da su abin sha mai tsarki allah sai ya ce inna hada kana lakum jaza'an wannan duk abin da aka muku arzikinsa a gidan aljanna sakamako ne gare ku wa kana sa'ayukum mashkura ai wa kana sa'ayukum maqbula aikin da kuka yi Allah ce an karba an yaba an muku godiya in ji amin inna haza kana lakum jaza'an Allah zai ce duk abin da kuka gani a cikin gidan aljanna waɗannan ababa da duk muka ambata jiya kana lakum jaza'an Allah zai ce sakamako na muku wa kana sa'ayukum mashkura Allah zai ce aikinku ya karɓu aikinku ya zan abin yabo aikinku ya zan abin godiya a cikin suratul isra'i ya ce من كان يريد العاجلة من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك فأولئك كان سعيهم مشكورا من كان يريد الآجلة الله يتي دو ود يكي نفي رايور الدنيا الآجلة هي الدنيا ود إيادة موسى الدنيا ya ga yayi abin da yake so a duniya ya mallaki duniya ya samu duniya Allah ya ce duk damuwarsa rayuwar duniya ajalna lahu fiha ma Allah ya ce za mu san mishi mu gaggauto mishi da abin da muke so mu bashi liman nuri kuma ga wadda muke so kuma ko kana son duniya Allah ya ce ba lalle mu baka ba ma na sha'u kuma ko kana son duniyan Allah ya ce ba abin da kake so shine lalle na mu baka ba sun maja'alna da jahannama yaslaha Allah ce sai mu tattalar mishi da wutan jahannama tunda ya cinye rabonsa a duniya yaslaha zai shiga ya babbaku a cikinta mazmuman madahura yana abin zargi abin tunkuɗewa daga rahamar Allah duk wanda ya saka duniya a gabansa ita ce manufarsa to sakamakonsa kenan a gaban man kana yuridul ajilata Allah ya ce duk wanda iya burinsa da manufarsa rayuwar duniya ajalna lahu fiha zamu san mishi a cikin duniyar ma na sha'u da muke so liman nuridu kuma damu ba ma wadda muke so ne ba duk wanda yake son duniyan ne za zamu bashi duniyan ba sun mace alna da lahu hannama sannan sai mu tattala mishi mu ajiye mishi jahannama yaslaha in ya gama cin duniyan ya zo ya shige ta madmuman madahura yana abin zargi saboda fifita duniya da a kan lagiransa madahura yana abin tunkuɗewa daga rahamar Allah sai Allah ya ce wa man wa man arada al-akhirata amma wadda yake nufin lahira wanda damuwarsa lahira wa man arada al-akhirata wanda manufarsa lahira wa sa'alaha sa'ayaha yayi kuma aiki irin aikin lahira ka duba rayuwar duniya mutum yana karatu a jami'a ko da ma a wani irin kwaleji ko makaranta ne daga lokacin da lokacin jarrabawa ya yi ko abinci yake ci sai ya rufe abincin ya tashi ya tafi saboda waccan ita ce manufar da ta kawo shi makaranta haka ake yi a duniya kana noma idan an kira sallah ka ajiye noma shi wannan noman tamfurare ne idan kana gyaran mota aka kira sallah ka ajiye in kana gyaran mashin aka kira sallah ka ajiye idan kana saye da sayarwa a shago lokacin da aka kira sallah ka ajiye ita sallar za ta taimake ka ne har abada shago kuma zai taimake ka ne iyakacin shekara 30 ko 40 ko hamsin. sallar za ta taimake ka ne har abada gyaran mota ko mashin kuma wata saura maka na shekara 20 ko 10 wa man aradal akirata Allah ya ce wadda yake nufin lahira sai allah ya ce wasa alaha sa'ayaha ya yi mata aiki irin aikin ta aikin lahira wa huwa mu'min kuma yana mai imani ya yi wannan aikin wa huwa mu'minun fa ula'ika kana sa'ayuhum mashkura allah ya ce to waɗannan aikin su karɓaɓɓe kuma abin yabo ne a wajen allah ba zargin duniya ake ka nemi duniya ba amma kar fifita ta akan lahira kar ka fifita ta akan lahira ka nemi duniya ka nemi duniya wala tansa nasibaka min duniya amma kar ka fifita ta akan lahirarka a suratu zukruf ne ko suratu shura ne man kana yuridu harfal akhirati man kana yuridu harfal akhirati nazid lahu fi harfihi wa كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب الله يتي من كان يريد حرث الآخرة دو ود يكي سو يي irin noman lahira ya shuka ya gyara idan ta tsiro ya cire a lahira na zidlahu fi harsi Allah ce za mu sa mishi taki a gonansa nazidi lahu fi harsihi za mu haɓakar da gonan za mu bunƙasa gonan Allah ce domin ya girmi kayansa a lahira a cikin aminci wa man kana yuridu harsa duniya amma wadda noman duniya yake so ya noma a duniya ya gyara a duniya ya cinye a duniya ma'ana duk abin da zai yi damuwarsa ya samu sakamakon anan rayuwar duniya nu'tihi minha Allah ce zamu dan san mishi wani abu a duniya fa ma da fil akhirati min nasib Allah ce amma alahira ba shi da rabo to sun yi aiki aiki ya inna hadha kana lakum jaza'an wa kana sa'ayukum mashkura aiki yayi aiki yayi shikenan daga lokacin da aka ce an cire rai shine mataki na ƙarshe a rayuwar duniya shine a cire rai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bada labari hadisin barra yadda masu cire ran suke zuwa su cire rai innal abdal mu'mina idza kana fi qita'in min ad-dunya wa iqbal min al-akhirah Allah yace annabi yace ce duk wani bawa mu'mini idan kana fi qita'in min ad-dunya idan time ya cika na barin duniya wa iqbalin min al yau kuma za a fara tafiyan tinkarar lahira nazalat ilayhi mala'ikatu min sama mala'iku da su sauko daga sama bidul wuju masu farin fiska ka anna wujuhakum qamar al-qamar annabi ya ce fiskokin su kai kace mutane mala'ikun rahama da su zo su yi cincirundo annabi ya ce maddal basari iya ganin ido duk inda ya daga ido lokacin da ake a nemo likita a nemo kaza a danna kaza shi mala'iku yake gani a wajen to bayan sun zo nau'in su in mintuna sai kuma ga mala'ikan mutuwa sai yi iso ayyatu hannafsul mutma'inna mala'ikan mutuwa sai ce mishi ya ke wannan rai na tsatsiya mai albarka ukhruji ila magfiratin min Allah wa ridwan ki zo mu tafi zuwa ga gafaran Allah da rahamar Allah mala'iku suna dannan ka kai hakuri wani karka daga hankali wani ka kwantar da hankalinka ba abin da zai faru in ba alkhairi ba tatanazzalu إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ودن سكتي الله شيني وبنجي mana shi kadai za mu kadaita da bauta sun mastaqamu sannan suka yi tsayuwan daka akan haka din tatanazzalu ilaihimul mala'ika mala'iku da su sauko gare su lokacin da za su bar duniya Allah ta kafu wala ta hazanu da su ce musu karku yi bikin ciki Allah ta kafu karku tsorata wala ta hazanu karku yi bakin ciki haka mala'iku da su dinga gaya wa mutu wani ka nazo ka kwantar da hankalinka babu wani abu da zai biyo bayan zuwan wajen ka in ba alkhairi iyalanka za haɗa maka da su za ka gamu da allah lami lafiya har ran ya tuttuɗo in ji manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a tafi da shi to an yi riba shi kenan an ga wahala ta ƙare wahala ta ƙare da allah ya ba da labarin 'yan wuta da azabar da da su fiskanta bayan haɗuwansu da Allah a suratu safar sai kuma ya ba da labarin 'yan aljanna da irin ababen da muka tattauna je na su a gidan aljanna illa ibadallahi al-mukramin illa ibadallahi al wancan azaba da aka yi ma 'yan wuta Allah ya ce illa ibadallahi muklasin sai dai bayan Allah waɗanda aka tsarkake Allah ya musu albarka su ba sa cikinta ula'ika lahum rizqun ma'lum ula'ika lahum rizqun ma'lum Allah ce suna da wani arziki sananne da Allah ya tanada musu a gidan fawakihu wa hum mukramun fawakihu wahun Mukuramun Allah ce suna da 'ya'yan itatuwa na marmari kuma suna abin karramawa a gidan aljanna fi jannatin na'im fi jannatin na'im a cikin gidan aljannar ni'ima ala sururin mutaqabilin ala sururin mutaqabilin suna kan waɗansu karagu waɗansu gadaje mutaqabilin suna masu fuskantar junansu domin Ɗan aljanna in yan aljanna za su zauna face to face suke don kallon fiskar ɗan aljanna ma ni'ima ce a gidan aljanna so wannan ba zai ba ma wani keya ba ala sururin suna kan gadaje kabilin suna kallon junansu yutafu alaihim bi ka'sin min ma'in بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون يطاف عليهم بكأس من معين أنا كيوي كنسو أنا رربا مسو جيا تجدن الجنة الله يتي بيضاء فراتي تس لذة ميداني للشاربين ga dukkan الجنة ما زشانتا lafiha gaurin allah ya ce ba ta sa ciwon kayi ma'ana ba ta sa caji walakun kuma alhayyun zafun sannan kuma ba a bugar da su da ita in an sha ba a buguwa a yi tambaye sai allah ya ce wa indahum qasiratu tarfi'in wa indahum qasiratu tarfi'in sannan a gefen su allah ya ce ga yan matan aljanna qasiratu tarfi waɗanda suke takaita ganin su akan mazajen su ɗaya daga cikin alkhairin Allah akan 'yan matan aljanna shine matar aljanna duk duniya banda mijinta ba wanda yake burge sabanin anan duniya kuma da samu matar mutum tana ma chatin da wani a waje tana ce mishi baby haka ne ko ba haka bane ga mijinta uban 'ya'yanta a gida shi mijin ba ta ce mishi baby amma tana ce ma wani kwarto baby haka ne ko ba haka ba wata da gangan za ta fita kofar gida don ta leƙa maza wadda matarsa ta zama haka ya more mata shi yasa Allah in ya zo maganin yan matan aljanna sai ya ce qasiratu taf suna taƙaita ganin su akan mazajen su kai ne nasu kai kake burge su in Allah ce kuma suna da wa'in ido sai كأنهن بيض مكنون كأنهن بيض مكنون الله يتي ودنن ƴan mata Allah ce kai ka ce kwai ne wanda yake rufaffe kifaffe lokacin da kaza za ta jefa kwai a daidai lokacin sai a nemi a rufe kaga kura baya taba shi kuma kwan a wannan lokacin akan iya lugwigwita shi saboda laushinsa Allah ya ce haka ƴan matan aljanna su ka kunna baidun maknun kamar kwai ne wadda yake cikin kwasfansa yake lullube yake rufe babu abin da ya taba shi فأقبل بعضهم فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون التي في ساشي سبسكن ساشي sai kuma su fara tattaunawa suna tambayar junansu wanda duk hiran da a yi shi a cikin aljanna قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون قال قائل منهم سي wani mai magana daga cikin yan aljanna ana cikin hiran sai ya ce ma yan uwansu yan aljanna inni kana li qarin da a duniya ina da wani aboki ya kulu yana ce mini a duniya a innaka laminal musaddiqin yanzu kai kana cikin wadda suka gaskata musulunci yanzu abinda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi kai ka yadda da abinda Muhammad ya zo da shi yanzu kai za ka biye musu ya ce ina da wani aboki a duniya wadda yake faɗan irin waɗannan maganganu a idamitina wa kunna turaban a inna madinun shin kana jin yanzu idan muka mutu muka rididdige muka zama turbaya a cikin mu a inna madinun za a da mu a mana hisabi kala sai ce musu hal antum muttali'un ko kuna so ku leka ku ga wannan abokin nawa fantala sai ya daga kai sai ya leka saitin wuta fara'ahu fi sawa'il jahim sai ya hango wannan abokin a tsakiyar wuta duk inda yan aljanna suke hira a cikin gidan aljanna duk dan wutan da suke so su gani in suka juya ta inda wutar take sai Allah ya tsinkayar da su shi da irin azaba da yake ciki قال تالله قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين قال تالله سيتي من نموت أبو ابوكينسا دي زن نموت تالله زي تي مشي نارن سيد الله إن كدت لتردين سورا كيرس كهلكت walau la ni'imatu rabbi in ba dun ni'imar ubangiji na lakuntu min al-muhdari da yanzu muna tare da kai a wuta to kaga abokanai ne guda biyu amma hanya ta raba wannan sai ya haƙura da hanyarsa ta arziki wannan ya biye mason zuciya yau gashi sun haɗu a lahira wannan na cikin azaba wannan na cikin ni'ima inna haza kana da kun jaza'an Allah zai ce wannan sakamako ne gare ku wa kana sa'ayukum mashkura aikin ku ya karbu ya zama abin yabo Allah sai ya ce inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila Allah ya ce lallai mu ne muka sassaukar da alqur'ani gare ka daki daki inji Allah an saukar da alqur'ani cikin shekaru 23 saukar da qur'ani aya kaza gobe aya kaza bayan sati ayoyi kaza Allah ce inna nahanu nazzalna alaikal qur'ana tanzila mu muka saukar maka da alqur'ani yanki yanki a saukar da wannan a saukar da wannan wa qur'anan faraqnahu wa qur'anan faraqnahu li taqra'ahu 'ala an-nasi 'ala wa nazzalnahu tanzila wa qur'anan Allah yace abin karantawa ne faraqnahu ay fasalnahu Allah yace da muka tsara shi daki daki muka mai fasali mai alqayyim li taqra'ahu don ka karantawa mutane a sannu sannu yau a yi aya goma gobe a yi aya biyar gata a yi sura a yi sura biyu zalna ku tanzila Allah ce mun saukar da shi daki daki haka Allah ya saukar ƙwarɗa ya yi haka ne domin a shirya su da mutane domin a shirya su da mutane إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن الله يتللي وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم ينا شريا سوا زوا جمفي قولون تفرقي ما في البركة عنيا idan ƙur'ani za ka bi to za ka zama kullum kai first class ne lillati hiya akwam ai ila tariqati lati hiya akwam martaba ta ƙarshe ta kololo Allah ya ce akan haka muka tsara alƙur'ani wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna salihati sannan alqur'ani yana bishara da albishir ga waɗanda suka yi imani da Allah wai yubashshira almu'minin yana bishara wa mu'mini alladhina ya'maluna salihati waɗanda suke aikata kyawawan ayyuka anna lahum ajran kabira cewa suna da sakamako babba a ranar alkiyama wannan shine aikin alqur'ani idan aka ci qur'ani aljanna ake samu in aljanna ake samu a karanta alkur'ani a aiki da alkur'ani annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce an yi gangami ranar alkiyama da a fara misali kawai can sai ga alkur'ani ya tinkaro filin alkiyama annabi ya ce yadda kaga girgije hadiri yake zuwa haka alkur'ani zai zo suratul baqara da ali imran suna gaba annabi ya ce za su zo su ceci ma'abucinsu za su ceci mai alkur'ani da su ceci mai riko da kur'ani shi yasa ba ba fallasa da mutum zai yi wa kansa kamar a ce bai iya kur'ani da alkur'ani zai zo ya ceto a filin alkiyama zai kwashe ma'abutansa annabi ya ce har za a samu ja'in ja tsakanin ali imrana da suratul bakara akan mutum daya suratul bakar tana nawa ne ali imran tana nawa ne za a sa ya karanta a suratul bakara suratul bakara ya kawo ta dindi sai a ce karanta ali imran idan bakara ta fito suwa sai a bawa bakara in ali imran ta fito suwa sai a bawa ali imran in tun tusu daidai sai a ce to yi sharhan su yi bayanin su wanda ya ci sai ta tafi da shi kaga wanda ba ruwansa da qur'ani ya tona asirin kansa adalci irin na Allah yau da aka mutum bai iya qur'anin ba abin bakin ciki kuma hakan bai dame shi ba bai iya ba kuma bai dame shi ba abin da ba abin damuwa ne kuma shi yake damunsa duk damuwa duk damuwa duk damuwa ka duba damuwan duniya duk damuwa duk jahilcin ka kasan damuwan shiga kabari ya fi damuwan duniya ko baka yi karatu mutum da ka taba gani yadda ake cusa mutum a kabari akwai damuwan da ya kai damuwan shiga kabari wallahi sa mutum a kabari ko bayan kwana uku za a je a tono shi a duniya ba damuwan da ya fi wannan damu to amma da shi aka je aka binne babansa da shi aka je aka binne mahaifiyarsa an je an binne yayunsa da shi a kannansa an je an binne waɗansu abokansa an je an binne waɗansu amma ko a jikinsa Allah ya ce inna na haru nazzalna alaikal qur'ana tanzila سلتي فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا الله يتي فاصبر لحكم ربك كي هبوري ده hukuncin ubangijinka jama'a mun ji in Allah yace bari Allah yace kai hakuri ka bari in Allah yace kai Allah yace kai hakuri kai idan ubangiji yayi hukunci kai hakuri da hukuncin ubangiji fasbir li hukmi rabbika yi haƙuri da hukuncin da Allah ya hukunta a kanka fasbir li hukmi rabbika yi haƙuri da hukuncin Allah abin Allah ya hukunta ka yi haƙuri ya yi umarni a yi sadaka ka daure ka yi sadaka ya yi umarni a tashi a yi ƙiyamun laili ka tashi ka yi ƙiyamun laili ka yi haƙuri ka tashi ka yi haƙuri ka tashi ya yi umarni kyautata mai iyaye a kyautata zumunci musulunci a rike alkur'ani sura kaza tana da wahala ka yi haƙuri ka koya allah ce ka yi haƙuri fasbir li hukmi rabbika ka yi haƙuri game da hukuncin ubangijinka wala tuti minhum afiman aw kafura allah ya ce kuma karkabe daga cikinsu duk wani mai sabon allah ko mai kafirce ma allah allah ce karkabe su karka yadda rayuwar duniya ba yanzu muka karanta kisan waɗannan 'yan aljanna ba karka fala tuti wala tuti minhum afiman aw kafura Allah ce kar ka yi da'a kar ka yi biyayya wa mai saba ma Allah akan sabon Allah ko kafirce ma Allah Allah ce kar ka yi kar ko mahaifinka ne ya umurce ka ka saba ma Allah kar ka yi Allah na da wuta na da aljanna mahaifinka bai da wuta bai da aljanna kar ka yi karkai kowaye a duniya karkai da kabi bi shi akan sabon Allah kowaye ko ubanka ne karka bi shi akan sabon Allah magana lahira magana ce ta daban magana lahira magana ce ta daban shi Allah ba ruwansa da an sa kare ba ruwansa da an sa kare ba ruwansa da an sa kare da kai da wanda ya saka kan Allah bai zai bar ku ba shi Allah ba ruwansa da an saka ne da kai da wanda ya saka kan Allah ba zai bar ku إذ تبرأ الذين تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا الله يتلوك تندى waɗanda aka bi za su barranta a gaban Allah daga wanda suka bi su waɗanda suka yi tafiya a kan sabon Allah yau an tashi a gaban Allah ga gabanin ga wadda suka bi su amma sun bi su ne kan saba ma Allah idza barra na tubi min na tabu waɗanda aka bi da su yi bara'a ma waɗanda suka bi su wa ra'awul azaba Allah ce saboda sun ga azaba keke da keke wata taqatta'at bihim al-asbab Allah ce duk alakar ta yanki duk wani kara da za ka yi ma wani in aka tada alkiyama alakar tsinkewa take wa kalan ladina tabaku sai waɗanda suka bin sai su ce wa kalan ladina tabaku lau anna lana karratan inda muna da dama mu sake komawa duniya fa na tabarra aminhum kama tabarra minna da mun barranta daga shugabanninmu da iyayen gidanmu da waɗanda suka jagorance mu akan saba wa Allah kama tabarra minna kamar yadda suka barranta daga gare mu ita baranta barranta akan sabon Allah dole ka yi ta dole ka yi ta ko ka yi ta a duniya ko ka yi ta a lahira ba ruwana da kai akan sabon Allah dole da ka faɗa dole da ka faɗa ko ka faɗa a duniya ko ka faɗa a lahira amma dole ka faɗa dole ka faɗa duk wanda kuke kuka haɗu da shi akan saba ma Allah kowaye kowaye za ku yi walle walle da shi ranar alkiyama to ko dai ka yarda ku yi walle walle a duniya ko ku walle a lahira wallewa a duniya ya fi sauki domin akwai daman gyarawa a can don ka barranta daga shi ma barranta banza ne tun da lokaci ya lokaci ya kuri ba zai yi amfani ba ba zai yi amfani ba kar ka ka kai alaka da wani akan saba ma Allah Allah ba zai ba ka san wani yana ji yana gani yana ji yana gani ko karuwa ne daga ofis mai gidan shi shi zai tura da mota ya je ya dauko mishi ita kar ka yadda kar ka yadda kar ka yadda kar ka yadda wani mai gidansa yakan aike shi ya siyo mai giya kar ka yadda za ta ɓaci za ta ɓaci za ta ɓaci za ta ɓaci za ta ɓaci za ta ɓaci ko kuma kana da abokinka yana da budurwarsa irin iska kai kasan iskancin da suke yi wai sun yi faɗa har za ka je kai sulhun su ina ruwanka da yin iska ina ruwanka da su ka je ka sake gyaro barnan ka yi mishi wa'azi in bai ji ba kullum ya amadu ala shakilat ka yi abin da ka sani ya yi abin da ya sani kar ka yadda ka bi wani akan saba ma Allah tana mugun ɓaci a ranar alkiyama tana mugun ɓaci a ranar alkiyama kasan wani karuwar ma ba shi zai yi magana da ita ba zai ba ma yaron gidansa ne nomban ya kirata ta ya ce yalla boy ne yake son magana da ke kaga ya sa shi a fitina haka ne ko ba haka haka ne duk waɗannan alaƙoƙin za ka yi ɗan da na sanin su ran da ka haɗu da wanda ya hana za ka yi ɗan da na sani ran da ka haɗu da allah tun da shi ya hana ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم ؟ بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون الله يتي ولو ترى إذ الظلم zalimuna na inda rabbihim kai mai karatu ko sauraron karatu Allah ya ce da zaka ga lokacin da aka tsai da azzalumai a gaban Allah ranar alkiyama yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawl sashi na mai da martani masashi in ma anan baka iya mishi martani ba Allah ya ce to alahira da ka koyi mishi martani duk wanda ya umarce ka da sabon Allah ka ce mishi o oh, ba abin da zai yi a lokacin Allah kuma zai karbe ka duk wanda ya umarce ka da saba ma Allah ka ce a'a yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawl sashi na mayar da martani wa sashi ya yaqulu lazina stud'ifu mabiya kanana kananan ma'aikata yaran gida waɗanda aka raunanar su ne wadda ba su da ƙarfi lillazi na takbaru da su ce wa manyansu shugabanninsu iyayen gidansu laula antum yalla in ba dunku ba la kunna mu'min da mun zan mu'mini duk rayuwata yalla oi kai kasa farkwatar mun da ita laula antum la kunna mu'minin in ba dunku ba da mun zama mu'mini lillazi na takbaru sai manyan su ce musu annahanu nahanu sadadannakum anil huda ba da yanzu so kuke ku faɗa a filin alkiyama mu ne muka kange ku daga bin shari'a bayan shari'a ta zo muku bal kuntum mujrimin za su ce ƙarya ne ko ma mujrimai ne gaskiya ne ko ba gaskiya ba za su ce kuma mujirmai ne to haka za su yi ta baki wannan cacan bakin ko dai ka ji nauyi a duniya ka gagara ce komai ka yi biyayya ka bari a je lahira da ka magantu ko ka magantu a duniya ka je ka tsira a lahira can wani allah ya ba da labarinsa ya fada wannan tarko yana tafiya a filin alkiyama yana sa hannayensa a baki yana cizawa yana nadama wa ma ya abdu zalimu 'ala ya yaqulu ya ya laitani ta ma'a ma'ar rasuli sabila يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا ويوم يعض الظالم على يديه الله يترند الظالم زي سهنا ينسى غدا بيو أباكين سيجيلا كسن ندامر دنيا yatsa ɗaya ake sawa a ciza nadamar lahira hannayen duka mutum zai sa a bakin zai gaza ya kulu zai ce ya laita ni kai tuna ya laita ni ta kastu ma'ar rasulun sabila zai ce kai tuna ina ma da hanyar manzan allah nabi sallallahu alaihi wasallam faɗin wannan maganar zai amfane shi a wannan ya wailata ya kai tona lam attaki fulanin kalila da barriki wani a matsayin masoyina to ina dai ta ɓaci a wannan lokacin ta ɓaci karka yadda da wata alaƙa a kan sarra ma'ala karka yadda a ta'awun alal ismi wal udwan karka yadda karka yadda karka yadda in ma za ka ɗebo ruwan to ka ɗebo na dafa kanka da kanka kar ka yadda ka ɗebo har da na dafa wani domin allah haka yake idan ya yi ma wadda ya yi laifin to kuma akan ba da kamisho ma wadda ya zama dillali ko sigari kake sha kar ka yadda ka ba ma wani guntu ka sha kayan ka shi ma ya sha ya siyo na shi kowa ya dafa kansa da kansa amma ka sha kuma ka ɗauka ka ba ma wani ya sha ran da za ku haɗu da Allah ba za ka ji daɗi ba kar ka yadda ka kama hotel ma wani shi ma ya kama kayansa kar ka yadda ka sai giya ma wani in zai yi iskanci zai yi kayansa karka yadda kai ka taimaka li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamati wa min awzar alladhina yudillunahum bi yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamati wa min awzar alladhina yudillunahum bi ghayri ilm ألا ساء ما يزرون ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة الله يتي ذاسو دوكي كايا لفبكن سوچككي أرانا القيامة الله سيتي ومن أوزار الذين يدلونهم بغير علم دكما لفبكن وأن سكا بتربة ترى علمي با wanda ka zama sanadiyar fadawansa wata musifa ko sabon Allah to kana da kamisho akwai naka akwai kuma aikin da kai na taimaka mishi saboda haka ba a kara a saba ma Allah ba a kara a saba ma Allah ba a kara a saba a wajen sabon Allah ka tuba ka tuba ka tuba ka tuba duk waɗannan ababen yanzu wannan da muka ambata ba gashi nan yana tana dama ba nan alƙiyama yana ta nadama waɗansu sai an je an shiga wutan ma Allah ya tsare za su ga iyayen gidansu a wutan wa idh yatahajjuna fi nari fa ya ad فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا بلى قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وإذ يتحاجون في النار Allah ce ka tuna lokacin da yan wuta za su yi ta ja'in ja su yi ta jidali a tsakaninsu a cikin wuta tsakanin yaran gida da iyayen gida Allah ya tsare mu wa idh yatahajjuna fi nari fa yaqulu du'afa'u sai masu rauni ƙanana waɗanda suka yi biyayya sai su ce lillazina stakbaru ga waɗanda suka yi girman kai manyan su annaha fa yaqulu du'afa'u lil ladina istakbaru inna kunna lakum taba'an da su ce yalla koi mu fa a duniya ko muka abinda kuka ce mu yi shi muke abinda kuka ce mu bari bari muke fa hal antum mugununa anna nasiba minan nar yalla koi ba za ku dan rage mana wani kasan wutan ba ba ma Allah bayani cewa ku kuke sa mu ba jama'a kun fahimta shi Allah don wani ya saka babu ruwan Allah da wani ne saka shi ne ubangijin ka shi yayi ka bai yi shawara da wannan ba babu dalili kuma yi ma doka ka je kana neman shawaran wani ba dalili ya hana ka ko ya bari ka ce za ka nemi shawarar wani shi da zai yi ka ya maka ni'imomi bai shawara da kowa ba don me yasa shi kuma binsa za ka shigo da wani haka ne inna kunna lakum taba'an za su ce mun kasance masu bi ne gare ku fa hal antum mugununa anna nasiban minan nar shin ba za ku wadatar mana wani yanki na azabar Allah ba qala zina takbaru sai manyan su ce inna kullum fiha ai duka mu muna cikin wuta yayi wadda ke cikin wuta kuma kana cewa ya rage maka azaba a wuta inna allaha qad hakama bainal ibad allah ya riga ya yi hukunci tsakanin bayi ya sa mu a wuta ya samu a wuta wa kana alladhina fi nari li kazanati jahannam sai kuma a hada kai gaba daya da kananan da manyan sai su ce ku zo mu je mu roki alfarma a wajen mala'ikun da suke ganin wuta wakalar ladina finnari waɗanda ke cikin wuta sai su ce na jahannam ga masu gadin wutan jahannama udu'u rabbakum ku taimaka ku roƙa mana ubangijinku yukaffif anna yau min al'azab ya sassauta mana azabar ini ɗaya abdullahi dan abbas ya ce alfarmar da suka roƙa duk shekara dubu a wuta a ba su hutun ini daya Allah zai ce bai yadda ba wallahi tallahi Allah zai ce bai yadda ba Allah zai ce bai yadda ba ud'u rabbakum yukaffif anna yawman min al'azab qalu sai mala'ikun su ce musu awalam taku ta'atikum rusulukum bil bayyinat wai wannan abin da yasa kuka zama yan wutan dama man manzanninku ba su kasance sun zo muku da hujjoji bayyanannu da suka tabbatar muku da cewa waɗannan laifuffuka za su iya kai ku wuta ba ƙalubala sai su ce an zo an mana bayani duka ƙalufa da ku sai mala'ikun su ce ba ruwan muku roƙi allah allah ya ce wa ma du'a'ul kafiri na illa fi dara allah ce ai addu'ar kafirai addu'ar banza ne shiriri ta ne kawai allah ce ba za mu karba. ba to kar ka yadda ga sunan ayoyin da yawa a ƙur'ani lokacin da mace za ta tashi a gaban allah ta kalli mijinta ta cewa da kaga abin da ka jawo mana ɗa zai kalli uban sai ce baba kaga abin da ka jawo mana yaron gida zai tashi ya kalli mai gida ce yalla kaga abin da ka jawo mana mai gidan ya ce ba ruwa na matar wane aini shi ma mijinta iri na ne amma ba ta bi shi ba ke ma ya ce ya ce kawai uban zai gaya ma ɗan ya ce ai wane ubansa shi ma iri na ne amma 'ya'yan ai ba su bi babansu ba kai ma da kabinin kai ma ce ne kawai abu ya ɓaci to karka yadda karka yadda يوم تقلب وجوههم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضيفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا يوم تقلب وجوههم في النار التي يترانر دزاء دين دوية بسكوكي in su yadda ake juya waina ana gasa ta ya kuluna suna cewa ya laitana a ta'anar wa a ta'anar rasula ya nadamar mu ina da allah muka bi a rayuwar mu ta duniya ina da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muka bi a rayuwar duniya wa kalu rabbana da su ce ya ubangijinmu inna ata'na sadatana wa kubara'ana Allah mu fa a duniya mun bi mu ne da manyanmu da mu fa adalluna sabila Allah su ne suka fitar da mu daga kan hanya kun ji abin da suka faɗa Allah zai karbi wannan uzur rabbana atihim bi'ifaini min azabi. Allah ka ninka ma waɗanda muka bin nan rubi ninki biyu na azaba wal anhum la'anan kabira Allah ka tsine musu albarka babbar tsinuwa to shi karka yadda karka yadda saba ma Allah Allah zai barka karka yadda karka yadda da sabon Allah sabon kar ka yadda wani ya ja ka akan sabon ba abin da zai maka ba abin da zai baka ba abin da zai baka fabtago inda Allahir rizqa fabtago inda Allahir rizqa ibuduhu washkuru lahu ilaihi turja'un arziki da komai na hannun Allah ne shi kadai kuma inda zaka gane haka idan mai gidan kan ko wadda kake ganin shi din shi ne da ka samu abunsa a anguwanku sai ka samu wani na da abin da kake nema abun mai gidan kan shi kuma din bai san mai gidan kan ba a shi ya nuna ba mai gidan kan ne yake duk abin da kake ganin wani zai maka to za ka gamu da wani na da wannan abun shi kuma bai san ma wancan da kake bin ba samun wannan da bai san mai gidanka ba ya nuna ba mai gidanka ne ke bayarwa to karka yadda da rayuwar da za ka zo kana na damar ta a bayan mutuwa wannan numfashi da muke yanzu ba karamar arziki allah ya mana ba dama ce muna da dama mu muna da dama mu gyara wanda bai iya sallah bai je koyi sallah wanda bai san hukuncin azumi ba a nuna mishi wanda bai iya karatun alkur'ani bai je koya wanda yake da sabani tsakaninsa da mutane su yi sulhu wanda yake bidi'o'i ya daina wanda yake shirka ya daina ya kama hanya amma ran da mutum ya mutu to ta gurin kus yanzu kawai saura ya je girbi abin da ya aikata saura ya girbi abin da ya aikata to mu yi amfani da wannan dama ta numfashi da muke mu yi amfani da ita kar lokacin da damar za ta subce ka ce a lokacin kake so ka tuba ko a lokacin kake so ka gyara idan mun yi haka mun kyautata wa kanmu idan mun ki mu yi abin da ya dace to damar da za mu nema a wancan lokacin kuma ba za a ba ba za a baya Allah ya ce fasbir li hukumi rabbika kai hakuri da hukuncin ubangijinka ولا تؤمنهم آثما أو كفورا كركي داء مواني دقا تكينسو من ساقون الله أكان ساقون الله هو كافر تيوى الله كركي داء هكا الله تيوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها النبي أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله Hakima. عليما حكيما يا أيها النبي الله يتي يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله كجزور الله kalma ce mai bankayi tunasarwa ce babba wani ya ce maka ji tsoron Allah yanzu na ce mutum ya ji tsoron Allah sai ce mene a abin da kai da yawa mana <laughs> wallahi kayi <laughs> kawai ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah idan mutum ya ce ma ka ji tsoron Allah ka ce Allah ya saka da alkhairi kar ka dinga kauce ma abinda ya kamata ka gyara kar ka kauce ba ba faduwa bane kuma ka dinga zama da wanda za su dinga ankarar da kai idan kana zama da waɗanda ba da su ankarar da kai ba sai ka yi nisan kiwo sai ka mata gaba ɗaya kafin sai ka farka kullum ka zauna da waɗanda za su dinga ankarar da kai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 subhanaka اللهم wa bihamdika ashhadu لا la ilaha illa anta astaghfiruka wa wannan mai tambayan yana tambaya ne game da ɗora alkur'ani akan cinyansa yana karantawa to ɗaya daga cikin abinda da wato ya kamata dukkan musulmi ya sani ba shi da wani abun kimantawa mafi tsada kamar alkur'ani yadda muke ganin mutane suke ma alkur'ani hatta a cikin masallaci abin ci ne a ce abun da yake da kima a gunka duk waɗannan wunduna in kana zaune da aka ga wani daga cikin masallacin ya sa bakinsa ya toba yawo yana faruwa ko bai faruwa wannan tarzafin yawon sai kuma mutum ya zo ɗauki ƙor'ani sai ya ɗora akan wannan alƙur'ani ya wuce duk irin waɗannan abubuwa da mutane musu ke wa mai yi azin sha'a'irar laifin ina inna min taqwa alƙur'ani maganan Allah ne magana kuma ko ta mahaifinka ne ya kamata ka ganta da kima balle maganar ubangiji saboda alƙur'ani adana shi ake yadda ya kamata kiyaye shi ake a girmama shi a kimanta shi a darajanta shi in za a karanta shi a natsu a sa shi a wajen ajiyewa mai kima da mutunci idan mutum ya dora kan cinyarsa ba laifi yayi ba matukar ba dutti ne ko kazanta ko wani abu ba amma dai ka dinga auna akwai kimantawa cikin abin da kai ko ba haka idan ka shigo daga ƙura'anin nan a a babbaje a babbaje a cikin masallaci wannan kuskure ne ya kamata mu zama masu ƙoƙari wajen kimanta alkur'ani alkur'ani maganan allah ne wancan suna tare da iyalinsa ne sai suka yi saɓani da suka yi saɓani sai ta yi fushi sai ta ce mishi ya ba ta kudin mota ta tafi gida sai ya ce mata ta je ta buɗe durowa ta ɗauki kudin in kuma ta tafi gidan ta turo a kwashe mata kayanta da ta koma gida sai ta gaya musu ya ce a zo a kwashe kaya sai wanda sai ya kira shi sai ce wani ka ce a zo a kwashi kayan ta ka suke ta ne sai ce eh sai ce amma wai shi a cikin fushi ya fara ne na a cikin fushi ah, to in dai a cikin wannan fushi ne waya in yi zage matarsa ta saku ai dama sai ai dama shi kasi akwai pushin da ake magana amma wannan pushin <laughs> yawa in dai akwai sauran shiga tsakanin ku a jaruta yawa in babu kuma kiskulos yawa a cikin pushi a tambaye ka a cikin fushi ah. kuma kasan wahalar da zai sha kamin ta nan kasan a cikin hausawa biko ya fi daura sabon aure wahala ai zai gwaltu assalamu alaikum wa barakatuh